sunana gazali ismail adam na'ibin babban limamin garin jos cutar corona gaskiya ce mu yi haƙurin killace kawunanmu mu a gidajenmu na ɗan lokaci ne kaɗan kawai tunda dai an gano cutar tana yaduwa ne yayin da mutane suka yi cuɗanya da juna sannan musulunci ya amince da a dakatar da sallan jam'i har sai idan ya kasance an samu sauki na wannan annoba kamar yadda maluma suka yi ba da fatawa kamar da sallan tarawihi kuma ya kamata a yi su a wannan wata na ramadana a cikin gidaddaji tare da iyalai masana kiwon lafiya sun ba da shawarar mu daina musabaha ko kuma runguman juna a maimakon haka mu yi wa juna sallama ta yadda musulunci ya tanada kamata ya yi malamai na addini sada da gwamnati da kuma masana kiwon lafiya saboda su sami karin ilimi akan wannan cuta ta corona yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da hukumar lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa